آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ويجب أن يسلي أقرابه الذين لا يرثون منه yana waje ba ya yi wasiya ga danginsa ga danginsa wanda ba sa gado daga gare shi an gane ku idan mutum yana da dangi da ba iki kenan ba karani ba wa yajibu an yi yusiya li akarifa iki allazina la suna mai yana waje ba wato ya yi wasiya ga dangoginsa wayanda ba sa gado a gare shi li yi tabaraka wa ta'ala saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut wato an rubuta muku idan ɗayan ku mutuwa ya halatto masa in taraka khairan khairan din nan shine al-mal an gane eh in kun bar ainihin dukiya to Allah ya rubuta muku ne wasiya bil walidain wal aqrabin ku yi wasiya ga iyaye da kuma ainihin dangi bil ma'ruf za ku yi wannan wasiya bil ma'ruf hmm. eh to wannan haƙƙi ne sai Allah ya kira shi haƙƙan to wannan shine wajen jilala haƙƙi ne ga masu tsoron Allah yana masu tsoron Allah haƙƙi ne su yi wasiya ga dangin su in har mutuwa ya zo misali an gane anan an ce a yi wasiya ga iyaye da kuma dangi amma an riga an shafe magana wasiya ga masu gado ko la wasiya salwaris babu wasiya ga mai gado tunda an shafe wasiya ga mai gado sai abin ya rage wa'anda ba sa gado daga cikin dangi na'am walahu an yi su bi sulus min malihi walahu an su bi sulus min maliki. ya samu yayi wasiya da sulusi daga cikin dukiyarsa wala yajuzu ziyaratu Ba baya halatta ƙari akan sulusi mutum ya tsaya kan sulusi in zai yi wasiya wato ya kasa dukiyarsa kashi uku ya bayar da kashi ɗaya wasiya balil afdal an yanqus minhu abin da yafi cancanta shine ya tauye daga gare shi na'am da hadisi sa'ad bin abi wa abin da yafi dacewa ya tauye daga sulusi shine abin da yafi dacewa kada ya bada sulusin sulusi shine karshen abin da ake so mutum ya bayar amma da mutum zai bada kasa da haka da yafi kyau saboda hadisin sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu kana yake cewa kuntu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' na kasance tare da manzo sallallahu alaihi wa sallam a cikin hajjin bankwana wa maritu mardan ashfaitu min alal maut wato sai nayi yi wani rashin lafiya wanda na kai gargara na mutuwa dai ciwo wanda saura kaɗan da rasu fa adami rasulullahi sallallahu alaihi sallam. sai manzo sallallahu alaihi wa sallam sai zo ya da ni fa qultu ya rasulullah nace ya rasulullah innal limalan kathira lalle ina da dukiya mai yawa ni multi billionaire ne ya rasulullah walaisa ya rusuni illa ne. kuma ba bai gado na zai iyata ashe ana iya tara dukiya masu yawa ta hanyar halal a gani ana iya samun mutum mutumin kirki ne bawan Allah ne kuma ya zama multibiloniya maganar da ake cewa a ce kwata-kwata dukiyan halal zai taruwa ba gaskiya bane in Allah ya baka sa'a za ka iya tara dukiyan halal sai dai yana da wuyan taruwa ne kuna gani? yana da wuyar taruwa mafi yawan masu tara dukiya kaga an ce wani mai kuɗi ne irin kazamin kuɗin nan za galiban wato kuɗin haramun ne an samo shi ta inda bai dace ba amma fa akwai na kirki laisu sawa'a eh masu kuɗi ba ɗaya suke ba ga sa'ad bin abi waqas dan aljanna ne tun a duniya kun san dai wannan matsayi na dole ne zai kiyaye haram da halal a wajen kasuwancin shi da hanyoyin samun wadatar shi eh na afa wusi bi sulusai mali shin zan yi wasiya da sulusai na dukiya na ne zan yi wasiya da biyu cikin uku na dukiya na Imana in kasa dukiya na kashi uku idan ina da miliyan goma sha biyu ba da nawa zai yi wasiya da sulusaini na dukiyarsa two over three? nawa ne sulusaini na miliyan goma sha biyu Yawwa, shin kamar ya ce ne shin zan yi wasiya da miliyan takwas daga cikin dukiya na? sauran in ban ma yata gado da sauransu. Ƙalala. Sai annabi ce a'a